أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe sha ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. A sauraro barkamu da saduwa da ku daga nan sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran a cikin wannan shiri namu na safiyar yau Juma'a Haji babbar rana da kuma shine zango na farko. To da fatan an tashi lafiya abubuwan da za mu gabatar muku da yadda a cikin shirin namu su ne labarun duna da dumi su muna ɗauke da sharhin bayan labaru daga nan sai shirin na kokon samu. za a je mu ɗauke da duniyar mu a yau sannan shirin ku na muryoyin masu sauraro da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abun da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya. Labarun duniya da farko ga kanunsu. rinjaye na iran ya mika saƙon jagoran juyi ga shugaban ƙasar rasha kafin watsa labaran amurka sun ce ƙasar tana tara rundunonin yaƙi a zagaye da ƙasar venezuela shugaban ƙasar sudan yana ziyara aiki a ƙasar masar to yanzu ga cikakkun labarun dr ali larjani na iran ya miƙa wa shugaban ƙasar rasha saƙo daga jagoran juyi a yammacin jiya alhamis ne dai sakataren majalisar koli ta tsaron ƙasar iran dr ali larjani ya gana da shugaban ƙasar rasha vladimir putin a birnin moscow inda ya isar da saƙon jagoran juju har musulunci na iran ayatollah sai da aliyu khamenei ga shugaban ƙasar na rasha ɓangarorin biyu sun tautana batutuwa da dama da suka hada da hudar da ke tsakanin kasashen biyu da haɗin gwiwar tattalin arziki da ci gaban yankin da kuma sauran batutuwa na ƙasa da ƙasa a makon da ya gabata putin ya ce mahukuntan haramtaccen ƙasar isra'ila sun buƙaci ya isar da saƙo ga iran cewa ba su da niyyar ƙaddamar da wani hari a kan ƙasar iran muna ci gaba da samun saƙonni daga jagorancin isra'ila kamar yadda putin ya ce suna neman a isar da wannan ga abokanmu na irin cewa isra'ila tana son ganin an warware wannan takaddama kuma ba su da niyyar buɗe wani sabon babi na yaƙi a kan iran inji shi takaddama da ya tsakanin iran da haramtacciyar ƙasar isra'ila tana ƙara ta'azzara ne bayan da gwamnatin 'yan sahayoniya ta ƙaddamar da hare haren wuce gona da iri akan kan iran ranar 13 ga watan yuni wanda ya haifar da yaƙi na kwanaki 12. shugaban ƙasa amurka da kuma takwaransa na rasha za su gana da juna ƙasar hungary shugaban ƙasa amurka donald trump ya wallafa saƙo a shafinsa yana mai cewa ya tattauna da takwaransa na ƙasar rasha vladimir putin ya wato a kan yiwuwar za su gana da juna a birnin budapest na ƙasar hungary domin a lalubo hanyar kawo ƙarshen yakin ukraine shugaban ƙasar ta amurka ya kuma bayyana tattaunawar da yi da vladimir putin na rasha a jiya alhamis da cewa ta yi amfani matuƙa kuma an samu ci gaba har ila yau shugaba donald trump ya ce su biyun sun amince da cewa a mako mai zuwa manyan jami'an kasashen biyu za su gana da juna kuma ministan harkokin wajen amurka marco rubio shi ne zai jagoranci tawaga amurka wajen wannan tattaunawar a gefe ɗaya a yau juma'a ne ake sa ran yin ganawa a tsakanin shugaban ƙasar ta amurka da takwaransa na ƙasar wato ukraine vladimir zelensky a fadar white house ta amurka majiyar labarai daga amurka ta ce a yayin wannan gana da za a yi shugaban amurka zai tattauna yadda wato ya gana da shugaban ƙasar rasha da kuma abubuwan da suka tattauna masu alaƙa da larabo hanyoyin kawo ƙarshen yaƙi a kan batun makamai masu linzami samfurin tomahawk da amurkan ta baiwa ukraine an ambato shugaban ƙasar rasha yana jaddada cewa da kuma faɗawa amurka cewa babu wani sauyi da hakan zai haifar a filin yaƙi illa iyaka zai sake gurɓata alaƙa ne tsakanin moscow da kuma washington to kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran amurka tana tara rundunonin yaƙi a zagaye da ƙasar venezuela jaridar nan ta wall street journal ta ƙasar amurka ta buga labarin da yake cewa ƙasar amurkan ta fara girke makamai a kusa da tekun caribbean da kuma wasu jiragen sama a arewacin ƙasar venezuela labarin ya ƙara da cewa runduna da ma'aikatar yaƙin amurka ta pentagon ta girke ta hadara can mayakan kundumbala ce wacce su ne aka yi amfani da su wajen kashe usama bin laden a ƙasar pakistan wani sashi na wato rundunar da amurkan ta aike ya hada da jirage masu saukar angulu da ake iya amfani da su wajen kai farmaki a cikin kwanakin bayan nan dai amurkan ta ƙara matsin lamba a kan ƙasar venezuela ta hanyar kai wa jiragen ruwan da suke fitowa daga ƙasar har-hare bisa zargin cewa suna ɗauke da muggan ƙwayoyi da za su kai su cikin amurka gwamnatin venezuela dai da ƙasashen yankin masu ƙin jinin danniyar amurka sun yi watsi da zargin tare da bayyana shi a matsayin wani sabon yunkuri na sake dawo da yaƙe-yaƙen da amurka ta a tsawon karni ɗaya a cikin wannan yankin na caribbean a labanan mutum ɗaya ya yi shahada sanadiyar wani harin wuce gona da iri na haramtacciyar ƙasar isra'ila a jiya alhamis ne dai jiragen yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai har-hare na wuce gona da iri a garuruwan mabambanta na kudancin labanan da hakan ya yi sanadiyar shahadar mutum ɗaya da kuma jikata wasu da dama majiyar tsaro daga kudancin labanan ta ambaci cewa mutum ɗaya ya shahada yayin da wasu bakwai suka jikata har-haren dai sun shafi garin kafar tabinet da kuma akan hanyar kausariya alsiyada hakanan kuma jiragen na 'yan sahiyoniya sun kai wasu har-haren a garin ansariya da hakan ya yi sanadiyar jikata mutane shida hare-hare na haramtacciyar ƙasar isra'ila suna a ƙarƙashin keta yarjejeniyar ta wutar yaƙi da take ci gaba da yi shugaban ƙasar sudan ya gana da takwaransa na ƙasar masar a wata ziyara da ya kai birnin cairo shugaban ƙasar ta sudan janar abdulfattah al-burhan ya ziyarci masar inda ya gana takwaransa janar assisi inda suka tattauna halin da ake ciki a sudan ɗin da kuma matsalolin da wannan yankin yake ciki hakanan kuma ɓangarorin da wato biyu sun yi musayar ra'ayi a kan madatsar ruwan ƙasar habasha da wato da masar take da saɓani da addis ababa a kai da kuma yadda za a fuskanci wannan matsala ƙasar sudan dai ta fada cikin yakin basasa ne tun a tsakiyar watan afrilu na shekara ta 2023 wanda zuwa yanzu ya ci rayuka da dama da kuma mayar da wasu mutane miliyan 14 zama 'yan hijira a cikin gida da kuma waje shugabannin kasashen biyu na masar da sudan sun kuma tattauna ɗaukar mataki na bai ɗaya akan madatsar ruwan ta ƙasar habasha sun kuma wato nuna damuwarsu akan yadda wannan madatsarwar ta habasha take shafar raguwar yawan ruwan maliya da yake kwarara cikin ƙasashen biyu to ƙarshen labarin duniyar kenan thank you to madalla yanzu kuma ga jerin shirye-shiryenmu da za ku saurara sharhin bayan labaru shirin nan na kokon san duniyar mu aiwa da kuma muryoyin masu sauraro da haka muke ban kwana da ko ai sauraro lafiya. sharhin zai dubi ne dangane da yadda ake kallon makomar kasashen nahiyar afirka musamman waɗanda ba shi yi makatutu da kuma yadda hakan zai iya tasiri ga makomar tattalin arzikin waɗannan ƙasashe da kuma illar da take tattare da hakan ga tsare-tsaren su na kasafin su na cikin gida musamman gudanar da ayyukan jama'a ɗaya daga cikin manyan matsaloli wanda ƙasashen afirka suke fuskanta ita ce rashin tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe wadda ta siffanto da hauhawar kuɗaɗen ruwa biyan bashi mai nauyi da kuma sauran sharɗa na karɓar kuɗaɗen bashi tabbas idan ba magance irin waɗannan matsaloli na kuɗaɗe ba burin tarayyar afirka wanda take da shi na neman samun adalci da daidaito ba zai tabbata ba babban taron baya-baya na tarayyar afirka ya ɗauki taken adalci ga 'yan afirka masu nasaba da afirka ta hanyar biyan diya wanda kuma ya bayyana buƙatar gaggawa wadda ake da ita ta yin adalci akan rashin adalcin da nahiyar afirka ta fuskanta a tarihi sai dai tattaunawa akan biyan diya dole ne a aiwatar da shi tare da bincike mai zurfi akan 'yancin gashin kai na tattalin arziki kuma nuna bambanci wanda ake yi wanda yake kawo cikas ga harkokin tattalin arziki na kasashen nahiyar afirka tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe ginshiƙin fafutuka wanda kuma tarayya afirka take yi ne wajen neman adalci da daidaito afirka ita ce nahiya wadda ta fi kowace nahiya karɓar kuɗaɗen bashi daga waje sannan kuma takaitaccen hanya ta hada hadar kuɗaɗe ɗaya ce daga cikin manya-manyan matsaloli waɗanda suke yin tasiri ga hauhawar kuɗaɗen ruwa saboda gwamnati tana amfani da kaso mafi tsoka na kudaden shigarta ne wajen biyan bashi tana barin dan sarari ne kaɗan wajen kokari na zuba jari domin kawo ci gaba wani rahoton baya-bayan nan ya nuna cewa kasashen afirka 25 sun fi kashe kudade akan biyan bashi wanda suka karɓo daga waje fiye da ayyuka na kiwon lafiya a tsakanin shekarun 2019 zuwa 2021 sau akalar kudade shi ke haddasa rashin samun isassun kuɗaɗe na gudanar da ayyukan raya ƙasa musamman ma dai ilimi da kiwon lafiya da ayyuka na jin daɗin jama'a bugu da ƙari akan haka hauhawar kuɗaɗen ruwa yana taimakawa bashi taro ya yi katutu akan ƙasashe galibin ƙasashen afirka ba su da maki mai yawa a ma'aunin karɓar bashi abin da yake haddasa hauhawar kuɗaɗen ruwansu shine ta'azzara harkar zuba jari yanayin a yawancin lokuta yana sa bashi ya yi wa ƙasa katutu inda ƙasashe suke kokowar biyan basussuka waɗanda ake bin su a cewar bankin duniya fiye da rabin ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi a nahiyar afirka a halin yanzu watakila bashi ya yi musu katutu ko kuma suna fuskantar bashi mai nauyin gaske wanda kuma yanayin matsin tattalin arziki a duniya da kuma shugabanci mai rauni suna ƙara ta'azzara tsarin bashi akan zamantakewa da harkokin raye ƙasa a bayyane suke sauya akalar kuɗaɗe ga biyan bashi yana taƙaita zuba jari ga fannonin bunƙasa ayyuka masu dogon zango da kuma katsibin ƙasar tattalin arziki da kuma ta'azzara matsaloli na zamantakewa hakan babbar illa ce musamman ga nahiyar afirka da matsayin talauci yake ƙara karuwa a kowane lokaci idan ake la'akari da alƙalin waɗanda ake fitarwa ta fuskacin ayyuka waɗanda gwamnati suke gudanarwa domin bunƙasa ƙasa da kuma sauran ayyuka na tattalin arziki hukumomin kudade na duniya kamar hukumar bada lamuni ta duniya wato imf da kuma bankin duniya a galibin lokuta suna kakaba sauye-sauye masu nasaba da kasuwa ta yi halinta kawai a matsayin sharaɗin bayar da tallafi ga ƙasashe masu tasowa daga ciki har da nahiyar afirka waɗannan sauye-sauye galibi dai sun haɗa da matakan da ake ɗauka na tsuke bakin a cihu da kuma miƙa cibiyoyin walwalar jama'a ga 'yan kasuwa da kuma manufofin janye tallafi a matsayin sharaɗa da ake baiwa ƙasashe kafin a basu basu suka an yi suka matuƙa kan manufofi na ƙyale kasuwa ta halanta saboda mummunan tasirin da hakan yake haifarwa a kan rayuwar zamantakewa ta al'umma wanda kuma hakan ya haɗa da karo talauci rasa ayyukan yi wanda hukumomi na gwamnati masu rauni suke fuskanta bincike ya alakanta ajandar masu aƙidar ƙyale kasuwa ta kanta wajen kawo koma baya matuƙa ga cin gajiyar demokuraɗiyya a nahiyar afirka saboda 'yan ƙasa da yawa suna ganin an katange su daga romo na dimokuraɗiyya idan shugabannin afirka za su yi nasara wajen tabbatar da adalci ta hanyar bayar da diya wasu masanan suna ganin cewa dole ne su yi amfani da mataki mai fuska biyu ɗaya shine magance rashin adalci wanda aka tafka a baya wanda kuma hakan yana da babban tasiri wajen haifar da dukkanin matsaloli da kasashe suke fuskanta musamman a nahiyar afirka ta fuskacin tattalin arziki bugu da ƙari kan haka dole ne gwamnatocin ƙasashen afirka su mahimmantar da nemo wasu hanyoyi na samar da kudaden shiga ba hanyar karɓar bashi da ƙasashen ƙetare ko kuma cubiyin kudade na ƙasa da ƙasa ba musamman ma dai karfafa hanyoyi waɗanda za su samar da haraji ga ƙasa da kuma ɗaukar matakan yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma samar da wasu hanyoyi wanda gwamnati za ta zama mai cin gishin kanta da kuma bunƙasa sana'o'i a tsakanin jama'a. karfafa yadda ake tafiyar da cibiyoyin kuɗaɗe na gwamnati da kuma kyautata gaskiya a matakan karɓar bashi shi ma zai taimaka matuƙa wajen tabbatar da cewa an yi amfani da waɗannan kuɗaɗe wurin gudanar da ayyuka waɗanda suka cancanci a aiwatar da su domin bunƙasa ƙasa da kuma ci gaban al'umma ba tare da yin almubazzaranci ba wata sabuwar dabara ta tunkarar tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe ita ce matakin da wasu daga cikin kasashen afirka suke ba muhimmanci a halin yanzu na neman a yafe musu wasu sukan da gwamnatocin da suka gabata suka ciwo domin yin amfani da damar wajen bunƙasa harkokin tattalin arzikinsu da kudaden da suke samu a halin yanzu da kuma yin hidima ga al'umma wani kuma tabbas tarayyar afirka ta yi amfani da wannan damar wajen gabatar da wannan korafi ga manyan cibiyoyi na kudade na duniya musamman ma asusun bayar da lamuni da kuma bankin duniya da kuma ake ganin hakan zai iya yin tasiri ta wasu bangarorin amma babban abin da masana su ganin cewa yana da matukar muhimmanci a bayar da hankali a kansa shine tabbatar da cewa an yi adalci da kuma daidaito wajen tafiyar da al'amura da suka shafi tattalin arziki a cikin kasashe da kuma magance matsalan nan ta cin hanci da rashawa a cikin kasashen nahiyar afirka. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Juma'a 17 ga watan Oktoban shekara ta 2025 wanda ya daidai da 24 ga watan Rabiu Thani na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 52 da suka gabata a rana irin ta yau, wato 17 ga watan Oktoban shekara ta 1973, kasashe masu arzikin man fetur na kungiyar OPEC suka sanya wa Amurka da Ingila da kuma kamfanin da suke sayarwa Isra'il danyen man fetur takunkumi. Sakamakon yaƙe da Isra'il ta bude a lokacin da kasashen yankin gabas ta tsakiya. Wannan takunkumi ya yi tasiri akan kasashen yamma har sai da farashin ɗanyen man fetur ya ninkasa kaso uku a duniya amma bayan wasu kwanaki ƙasashen sun ɗauke takunkuman duk da cewa dai babu wani alkawali ko wata yarjejeniya wadda suka kulla da waɗannan kasashe akan dakatar da taimakon da suke baiwa isra'ila a yaƙe-yaƙen da take yi daga bisani kuma manyan kasashen duniya waɗanda su ba mambobi ne a cikin ƙungiyar opec sun kutsa kai a cikin siyasar wannan ƙungiya sannan kuma suka yi gagarumin tasiri a cikin ta ta yadda suka zama masu juya akalar kasuwar mai a duniya kamar da kuma suka mayar da wasu daga cikin kasashe na mambobin wannan kungiya suka zama 'yan amshin shata a gare su da waɗanda suke aiwatar da siyasar su a cikin wannan kungiya musamman ma dai kasashen larabawa masu yin biyayya sau da kafa ga manufofin kasashen yammacin duniya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 138 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha bakwai ga watan oktoban shekara ta 1887 fitaccen masanin ilimin kimiyyar lissafi dan kasar jamus gustav kirchhoff ya rasu an haife shi a cikin shekara ta hudu a kasar jamus ya kasance mai kaifin basira da sauran fahimta sannan kuma ya kasance mutum ne mai kokari da hazaka tun yana matashi hakanan kuma ya kasance mai gudanar da bincike akan abubuwa da dama waɗanda suka shafi ilimin kimiyya da gaske mahimman abubuwa ɗin da ya gudanar da bincike a kansu akwai hasken rana da kuma rabe-rabensa da kuma sauran hasken da abubuwa waɗanda yake ɗauke da su da kuma yadda yake isa zuwa ga doron ƙasa ya rubuce rubuce masu tarin yawa a wannan fage dangane da abubuwa waɗanda za a iya ganowa dangane da hasken ranar kamar yadda kuma yake da mahanga akan wasu matsaloli na kimiyyar lissafi inda shi ma kansa ya rubuce rubuce akan wannan fage. masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar goma sha bakwai ga watan oktoba wanda kuma ita ce ranar yaƙi da talauci ta duniya babu shakka cewa talauci da rashin daidaito na tattalin arziki na daga cikin mahimman matsaloli wanda al'ummar duniya suke fuskanta kuma suke ci musu tuwa kuriya wanda kuma nan babbar matsala tana da matsayi na musamman a tsakanin sauran matsaloli na zamantakewar jama'a a duniya a cewar sashe na 25 na shelar kare haƙƙin bil'adama a duniya samun isassun abubuwa na jin daɗin rayuwa waɗanda suka haɗa da samun abinci tufafi da gidaje da kayayyakin hidimomi na kiwon lafiya da kyakkyawar zamantakewa na ɗaya daga cikin muhimman haƙƙoƙi na ɗan adam sai da kuma abin takaici a halin yanzu talauci yana ɗaya daga cikin matsaloli na asasi kuma babbar matsala wadda take cima ɗan adam tuwo a kwarya ta yadda lamarin ya yi tsananin da ba a saba ganin irinsa ba a rayuwar dan adam wani kuma duk da gagarumin ci gaba da ake samu a cikin al'umma ba wai kawai talauci ya ragu ba ne bisa ƙididdiga wadda ake da ita yana ma karuwa ne matuƙa a kowane lokaci don haka a shekara ta 1992 majalisar ɗinkin duniya ta ayyana wannan rana a matsayin ranar kawar da fatara da talauci ta duniya da nufin jawo hankalin ƙasashen duniya sosai akan batun kawar da talauci a tsakanin al'ummomin su yayin da mutane da yawa suke ganin cewa wani muhimmin bangare na talauci a duniya shine sakamako ne na zalunci cin zarafin dan adam da tawaye haƙoƙinsa da kuma mulkin mallaka na ƙasashe masu girman kai da dama daga cikin masana musamman a bangaren tattalin arziki da hada-hadar kuɗaɗe sun yi imanin cewa tsarin siyasar jari hujja na ƙasashen yammacin turai shine babban abin da ya jefa duniya a cikin halin kaye, ta yadda mai hali ne kawai zai iya rayuwa a cikin jin daɗi da walwala yayin da marasa galihu suke ci gaba da kasancewa a cikin bakin talauci da rashi a mafi yawan lokuta kuma kasashen duniya. So.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 Isra'ila Kenny Kennisite da ni Sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar Musulunci ta Iran ta fitar da sanarwa inda ta yi Allah wadai da zarge-zarge marasa tushe da kuma da'awar rashin gaskiya da rashin kunya da shugaban Amurka Donald Trump ya yi kan Iran wanda ya yi a ranar Litinin a zauren Majalisar Dokokin Yahudawan Sahayuniya a gaban masu aikata laifukan kisan ƙare dangi. a cewar wani rahoto da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta fitar a ranar talata sanarwar ta ce amurka a matsayinta na ƙasa da ta fi kowace ƙasa samar da ayyukan ta'addanci a duniya kuma mai goyon bayan gwamnatin sahayoniya 'yan ta'adda masu muggan laifuka ba ta da wata kima wajen zargin wasu bayanin ya ci gaba da cewa al'ummar iran a yayin da suke mika godiya ta musamman ga jarumin da ba a taba ganin irinsa ba na ƙasar iran da ma na yankin shahidi haji kasim suleimani wanda ya taka gagarumar rawa marar misaltuwa wajen tunkarar ta'addancin ƙungiyar isis da amurka ta ƙirƙiro ba za su taba yafewa ko mantawa da wannan ɗanyen aikin da amurka ta aikata na kashe wannan mutumin da mukarraban ruwansa ba ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta bayyana a cikin bayaninta cewa maimaita zarge-zargen karya game da shirin makamashin nukiliyar iran na zaman lafiya babu ta hanyar da za ta kubutar da laifukan haɗin gwiwa da gwamnatocin amurka da 'yan sahayoniya suka yi wajen kai farmaki kan ƙasa mai aminci na iran da kuma kashe al'ummarta hakika alfahari da kuma furuci da wannan laifi na wuce gona da iri da amurka da 'yan sahayoniya suka yi na kai hare-haren wuce gona da iri kan iran yana ƙara ɗora alhakin aikata waɗannan muggan laifuka da kuma bayyana zurfin kiyayya da suke yi da al'ummar iran Sanarwar ta kara da cewa haƙuri da kuma shiga tsakani da Amurka ta yi a kisan kiyashi da ƙarfafa 'yan sahayoniya a kan yaƙar latsinawa, da mamaye musu yankuna ba wani abu ne a ɓoye. Dole ne a ɗora wa Amurka alhakin taka rawa da take yi wajen tabbatar da hukuncin gwamnatin 'yan sahayoniya da take yi da suka haɗa da ana duk wani mataki mai tasiri a kanta a kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma kawo cikas ga shari'o'in ƙasa da ƙasa don hukunta 'yan sahayoniya masu aikata laifuka sanarwar ta ce manufofin shiga tsakani da amurka ke yi a yankin da goyon bayan mamaya da laifukan gwamnatin sahayoniya ke yi na kisan ƙari dangi tare da sayar da makamai marasa iyaka ga yankin sun sanya amurka a matsayin ƙasa ta farko wajen haifar da rashin zaman lafiya da rashin tsaro a duniya ma'aikatar harkokin wajen kasar ta bayyana cewa matakin da shugaban amurka ya bayyana na samar da zaman lafiya da tattaunawa ya saba wa irin kiyayya da musgunawar ɗabi'ar amurka akan al'ummar iran tana mai karawa da cewa ta yaya wani zai iya kai hari a wuraren zaman lafiya da cibiyoyin makamashin nukiliya a wata ƙasa a cikin tattaunawar siyasa inda ya kashe mutane sama da dubu da suka hada da mata da ƙananan yara da basu ji ba su gani ba sannan kuma yana da'awar zaman lafiya da abota bayanin ya ci gaba da cewa al'ummar iran bisa kyawun al'adunsu da abubuwan tarihi mutane ne masu tunani warware saɓani ta hanyar tattaunawa da mu'amala a sa'i guda kuma suna aiki da jajircewa da azuma wajen kare 'yancin kai da martabar ƙasar iran da kuma neman cimma babbar moriyarsu a rayuwa a gefe guda kuma daga Sham sheikh na kasar masar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yi maraba da ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar ta buɗe wuta a gaza babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi maraba da ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar ta buɗe wuta a gaza bisa shawarar shugaban amurka donald trump ciki har da sakin fursunonin Yahudawan Sahayuniya da falastinawa da ke tsare. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres wanda ya halarci zaman taron birnin Sharm Sheikh na ƙasar Masar don halartar taron zaman lafiya ya yaba wa gwamnatocin ƙasashen Qatar, Masar, Amurka da Turkiya bisa ƙoƙarin shiga tsakani da suka yi. Ya amince da muhimmiyar rawar da ƙungiyar agaji tare kuros, Cross ta ƙasa da ƙasa ke takawa wajen tabbatar da cewa an gudanar da wani saƙo cikin aminci da mutuntaka. Wata sanarwa da kakakin babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar ta ce bayan aiwatar da yarjejeniyar tsaki ta buɗe wuta al'ummar Gaza da haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun fara ganin kyakkyawar fata na samun kwanciyar hankali bayan shafe watanni ana barna. sanarwar ta tabbatar da cewa majalisar ɗinkin duniya da ƙawayenta na ƙara faɗaɗa ayyukansu cikin gaggawa a faɗin gaza hukumomin majalisar ɗinkin duniya suna ba da agajin ceton rai ga al'ummomin da suke makale a yankunan da ba a samu damar shiga gare su ba tsawon watanni sanarwar ta ce waɗannan yunƙuri muhimmin mataki ne na farko na daidaita al'amura da kuma dawo da martabar ɗan adam amma har yanzu buƙatu suna da yawa ta jaddada muhimmancin samar da ci gaba mai ɗorewa da tallafin jin ƙai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga dukkanin ɓangarori da su ƙarfafa yarjejeniyar tsaki buɗe wuta tare da mayar da ita zaman lafiya mai ɗorewa ya yi kira ga bangarorin yankin da na ƙasa da ƙasa da su yi amfani da wannan lokacin don sake kaddamar da sahihin tsarin siyasa wanda zai iya kaiwa ga kafa ƙasashe biyu masu cin gashin kansu masu gudana ƙarƙashin tsarin dimokuraɗiyya ƙasashen isra'ila da Falasinu. zauna kafaɗa da kafaɗa da juna cikin zaman lafiya da tsaro a cikin amintattun iyakoki da aka amince da su bisa layukan da aka shata kafin shekara ta dubu ɗaya da da tara sittin. bakwai, tare da Kudus a matsayin babban birnin ƙasashen biyu. Bisa ga dokokin ƙasa da ƙasa, kudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran yarjejeniyoyi da suka dace. a nata ɓangaren tawagar majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa a shirye take ta gudanar da shirin majalisar ɗinkin duniya na faɗaɗa rarraba kayan agaji a gaza mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin jin kai da ba da agajin gaggawa tom fletcher ya bayyana shirin ayyukan jin kai na faɗaɗa agaji zuwa gaza nan da nan bayan tsagaita buɗe wuta da kuma ɗage tsauraran takunkumi da cikas da aka sanya akan shigar da kayan agaji yana mai jaddada cewa a shirye hukumomin majalisar ɗinkin duniya suke su aiwatar da waɗannan ayyuka a wani jawabi da ya yi wa manema labarai a birnin New York ta hanyar bidiyo daga Riyadh babban birnin kasar Saudiya wanda yake ziyara a wani bangare na ran gadin kasashen waje. Filicha ya ce dole ne shirin samar da zaman lafiya da shugaba Donald Trump ya zama ginshikin ayyukan ceton rayuka a yanki da ceton dubun dubatar rayuka don haka dole ne a yi amfani da wannan lokaci tare da san rai azuma da karamci daga cikin ƙoƙarin da hukumomin jin kai na majalisar ɗinkin duniya suke da niyyar aiwatarwa bisa ga shirin kamar yadda filicia ke yi cikakken bayani akwai ƙara yawan motocin agaji da ke shiga gaza a kullum rana zuwa ga ɗaruruwan mutane da suke cikin mawuyacin hali faɗaɗa samar da abinci a duk faɗin Gaza domin kaiwa ga mutane miliyan biyu da ɗigo ɗaya da ke buƙatar agajin abinci da kuma mutane kusan dubu ɗari biyar da ke buƙatar kayan abinci mai gina jiki, taimakawa gidajen burodi da dafa abinci na al'umma, tallafawa makiyaya da masunta wajen dawo da rayuwarsu, bayar da tallafin kuɗi ga gidaje dubu ɗari biyu don biyan buƙatun abinci na yau da kullum, ƙarfafa ƙarfafa juriyarsu da dawo da martabansu haɓaka binciken abinci mai gina jiki da samar da kayan abinci mai gina jiki gami da makamashi mai ƙarfi abinci mai gina jiki ga mafi raunin al'umma gami da mata masu ciki da masu shayarwa yara da samari A batun kiwon lafiya kuwa akwai harkar gyara tsarin kiwon lafiya da ya lalace, samar da muhimman kayan aikin likita, sake kafa tsarin sa ido kan cututtuka na al'umma, taimakawa masu ba da agajin gaggawa da haɓaka a ruwan likitoci a yankin. taimakawa haɓaka kulawar gaggawa kiwon lafiya na farko lafiyar yara da haihuwa da lafiyar mata da jarirai ƙaddamar da kulawa ga cututtuka marasa yaduwa, lafiyar ƙwaƙwalwa da kuma inganta su, taimakawa ƙarfafa shirye-shiryen barkewar cututtuka, sa ido dabaru da tsarin aikatawa, kula da samar da ruwa musamman na sha mai tsafta. ana yi wa mutane miliyan ɗaya da hudu tsarin ayyukan samun ruwa mai tsafta taimakawa maido da hanyoyin ruwa da rage dogaro da motocin ɗaukar ruwa ta hanyar samar da mai janareta da sinadarai gyara magudanan ruwa da tashoshin famfo matsar da sharan gida daga wuraren zama, samar da kayan aikin tsafta, gudanar da tsare-tsaren wuraren rayuwa, muhimman faɗaɗa tanadin matsugunai, gami da taimakon iyalai su shirya don unturu, kawo da raba dubban tantuna a mako-mako da sauran kayayyaki mayar da hankali ga iyalai masu girma masu rauni da waɗanda ke zaune a cikin matsanancin yanayi a wuraren da ba a kula da su da cunkoso ba da fifiko ga sabbin mutanen da suka rasa muhallinsu da waɗanda suka koma da suka rasa matsugunansu sake buɗe wuraren koyar da ilimi na ɗan lokaci don samar da ayyuka ga yara dubu ɗari bakwai da suka isa makaranta da kuma samarwa yara kayan karatu da kayan makaranta da sauransu.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 masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna ƙarshen mako za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum poa casa suna na shugaba iliya mai kanti da shayi karkin daura kamar dama da kuke ba mu kamar karshen mako magana da uwa da amannan arziki da damar haka muna godiya allah saka da kai da farko dai hassan barka shugaban tafiya da kai da jama'a gidan rediyon inewa kowa fatan alkhairi muna godiya eh, ina gada sani da'u alhaska tsatsin burin akwai isu madatte sunusu madatte akwai ibrahim garin kasaki akwai eh, tsoho mai albarka akwai yahaya danno azare hada mai kwamfuta sumayya ina gaishe ta ina gaida mamman shehu shaf jegar ne wanda ke ku hawa jeji da magaran akwai abdulsalamu mai gyaran motuna a nan ranfa hawa jiji da magaran akwai kanina musa mai shayi a nan ranfa hawa jiji da magaran akwai zane da alife tifuwa akwai shugaba zabiyar mai matala shugaban zaɓen kane na jihar Damagaran. magaran eh, ba zan manta da mutari cita gangara idan sama wanda ke rediyo metama ina masa fatan alkhairi akwai kabiru sule wanda yake mai kayan gini ne bakin taransa da magaran akwai mustapha ran kirkiran dabbobi a nan garkin daura akwai abdulkadir wanda yake nan magarya akwai babandi mamman wanda yake bande akwai mamman alhaji sale wanda yake saudiya ba zamanta da shugaba a dumburin gamba ba manta da alhaji sallau dan mato wato karawa akwai alhaji dan gamba mai atamfa wanda yake gumar mutar mai kanti da walda wanda yake nan babura da duka yan kungiyar zaɓi sanka na najeriya da nijar da duka afirka ina kowa fatan alkhairi na gode Eh, biyu hausa suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida kowa da kowa Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu Radiyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran na gaida kowa da kowa tun daga kan shi a Mala Hassan Barka da dukkanin sauran masu tofa albarkacin bakinsu a cikin wannan gida. Ina yi kowa da kowa fatan alkhairi sannan ina yin marhaban lale da sake buɗe mana wannan kafa mai tarin albarka domin bayyanar da ra'ayoyinmu kamar yadda aka saba to ina isar da godiya da gaisuwa ga wannan gidan rediyo mai tarin albarka tare da jinjinawa sannan na gaishe da kowa da kowa na wannan muhalli mai magana suleiman abdullahi a garin fambeguwa ko lokal gamman a jihar kaduna najeriya na gode Assalamu alaikum gidan rediyon BOH Yamforiyar Musulunci Iran. sunana kwamar tiliyasu yakuba digawa mamba ƙungiyar muryar matasan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ita su gadau a jihar bauchin tiyan najeriya ga dama da kuke bamu a dukkanin karshen mako muna isar da sakonnin gaishe gaishe yan uwa da abokan arziki zan yi amfani da wannan dama na mika sakon gaisuwa ta ga mai gabatar da shiri a wannan gida hassan barka ina gaida isa jika mai saje toro sunusi madatai da magaram ina gaida haɗabi mai kwamfuta mai yama ina gaida ya isuhu madatai da magaram abdullahi suleiman ajeri muhammadu fulo mashiyo ina gaida muhammadu direba maruba mashiyo ina gaida yakubu rugun mayar sani dawo alaska tsatsin burum gaida ibrahim dan fulanin yayari mai arsenal Iliyasu, m ilyasu gulawa ina gaida attahir zakin soyayya bilbaram ina gaida muhammadu tela subtu ina gaida usman mai maidala bushiri ina gaida kabiru sule usman da magaram ina gaida mamman sani dauda cimwaza ina gaida su unguwar tudu da magaram ina gaida dukkanin masu sauraron sashen hausa na gidan dion boh jamhuriyar musulunci iran sunana kwamar ya yakuba da gawa mamba kungiyar muryar matasan afirka ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa na boh radio ni ne dai murtala miji ne wanda nake dangon maradi jamhuriyar niger eh, yau da yake mana muna gaida yan uwa da amannan arziki na gaida dukkanin masu sauraron rediyo tehran da kowa da kowa na mashi fatan alkhairi ina masa fatan barka da sahiyar juma'a ina ga yadda sa'idu magini sa'idu magyarin radio wanda yake batasha batasha maradi bangaren bangaren arewa wajen gidan wanka ina ga yadda Sali na tashi wanda yake wanda yake masarata ina ga yadda abu wanda yake antu ina ga da dukkanin masu sauraron gidan radio tehran radio mai albarka Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashin Hausa murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka bin sun da suna Rabi mai aski shugaba na kungiyar masu kira da san radio jihar da magaram jamhuriyar Nijar ina mai ka sakon gaisuwa na barka ga karshen mako zuwa gare kai karan kanka mai kamatar da shirin na Malam Hassan Barka akwai Kabiru Usman Sule wanda yake a nan garin da magaramu akwai kuma eh, Omar eh, Usaini Alhaji Omar wanda yake a nan garin da magaramu akwai abokina na kai na Mamman Sani Dauda Bikiman Chief Hanza akwai yakuba mai aski baba isiniya a garin noma akwai da damani isro madattai da sunushi wanda suke a nan garin madattai akwai dozuman eh, takasimo to shugaba na reshen afirka malama amatalla da malama gala hamisu mai dan kuka dukkanin su mambobi ne su kuma kungiyar masu kira su radio nan jiha ta makarama akwai uzairu abdulaziz murtala mt a meka musa gungai gaisuwa zuwa ga idrisa dan auda eh, komanda ne na yan agaji wanda yake anan su da da magar makwabci na kuma omar omar faruku shi ma yana mai sakon gaisuwa na barka da karshen mako a meka mai sakon gaisuwa na barka da ƙarshen mako zuwa ga eh, Muhammadu Dan Bare Bari wanda yake a babban birnin Yamai Sani Alaska barka da warhaka a meka min dukkanin dukkanin mambobin mu na kungiyar masu kira da su radio na jihar da magharbin da meka musu sakon gaisuwa na barka da ƙarshen mako da ƙarshe kuma a gaida mu da shugaba eh, Musa Badamasi Kwanse da shugaban na kungiyar Hadaka Kulab da Fada da kuma Asusasan da kuma Gurfama a nan jamhuriyar Nijar jihar da magaram da kewaye da karshe mai magana Rabi Alhaji Mamman da aka san da sunan Rabo Mai assalamu alaikum biyu tausa mai magana baba ya gambo daga nan garin tun ya sha garin jamhuriyar nijar miƙa min sabon gaisuwa ta zuwa ga sani da u alaska tsatsun burin akwai usman mai dala bausheri akwai yakuba mai aski badaraka akwai sanusi madatai akwai isu makeri madatai akwai amidu kalalabuwa wanda ke jihar fa na so kuma kamun sabon gaisuwa ta zuwa ga umar iyasu ya gawa Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio BOH Jamhuriyar Musulunci Iran. Sunana Kwamar ya guba da gawa mamba kungiyar muryar matasan Afirka. Ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ita su garau a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Game da dama da kuke bamu a dukkanin karshen mako muna isar da sakonnin gaishe gaishe mu ga yan uwa da abokan arziki. Zan yi amfani da wannan dama na mika sakon gaisuwa ta ta farko akan mai gabatar da shiri a wannan gida Hassan Barka. Ina gaida Isa Jika mai saje Toro, ina gaida Sunusi Madattai da Magaram, ina gaida haɗabi mai kwamfuta mai yama ina gaida isuhu maɗatai da magaram ina gaida kwamarat ibrahim lara gafta ina gaida iliyasu m iliyasu gulawa ina gaida abdullahi adamu antawa ina gaida abdullahi suleiman ajeri ina gaida muhammad direba murba mashiwa ina gaida yakubu sunusi garin dan duna ina gaida yakubu rugun mayere ina gaida kwamarat ahmad afansi bajoga ina gaida Mamman Sani Daudacin Wazza ina gaida Tasi Unguwar Tudu da Magaram ina gaida Sani Dawo Alaska burum ina gaida Muhammadu Taylor Subdu ina gaida Abtahir Zakin Soyayya Bulbaram ina gaida Usman Mai Dala Busheri ina gaida Idris Abdu Tamsuwa ina gaida Fatima sharifiya m ahmad ina gaida sumai abubakar shiyar sarakuna birnin kebi. ina gaida fatima sani adamawa ina gaida malama hafiza abdullahi ina gaida dukkanin masu sauraron wannan gidan rediyo na boh jamhuriyar musulunci iran sunana kwamar tilias yakuba digawa mamba kungiyar muryar matasan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ita itas gadau a jihar Bauchin tarayyar najeriya ku tashi lafiya boh jamhuriyar musulunci iran mun gode assalamu alaikum wa rahmatullah sahel hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran sunana uda mamadu hajjat kori a karamar hukumar girgir a jihar zandar a jamhuriyar niger da yake yau juma'a ne za mu yi amfani da wannan damar da kuke bamu don mu da zumunci da 'yan uwa da amunan arziki farko ina gaida abokina ibrahima haruna mai anguwa mazauna a ƙasan kameru e, eh, ina gaida abokina sani dau alaska ma'aikaci a gidan radio martaba a garin tsatsunburu kuma ina gaida sanusi maɗattai da isu makeri maɗattai a jihar da magaram da usman maidala bausheri babaye gambo da tasiu angol tudu da muhammed lawan dan da kabiru sule usman a bakin kasuwar tiransa da muhammadu dan bare da isa tsoho abubakar mai albarka a nyame. da abokina a eh, haɗabi mai kwamfuta mai yama da kanwansa su mai a shi a sarakuna alaikum sashen hausa na murya musulunci na rediyon tahiran mai magana zakariya salifu daga nan gidan rumshi kamar yadda kuke bamu dama yau ma zan yi amfani da wanga karshen mako in gaishe da yan uwa da amana arziki a masu adamu shamuwa mai dawaki da ke shikal da abdulaziz alhassan mai shago a bakin tashar gidan rumshi da labodin ma mai shago a bakin tashar gidan rumshi da mutar isuhu da ke maradi da awal mai sai da man fetur da ke bakin tashar gidan rumshi sauran sun hada da sani alaska dawo daga nan har zuwa da'irar tsatsun buru da dawo mai kwamfuta da ke mayama da iliya mai shayi garken daura nigeria sashen hausa na muryar musulunci radio ta na tashi lahiya mai magana zakariya salifu daga nan gunduma gidan rumshi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen wasu na BOH da farko kuna tare da haɗa mai kwamfuta mai yama local government kevistan nigeria memba daga muryar matasan lahiyar Afirka to da farko ina gaida malam hassan barka jagoran wannan tafiya ba zan manta da adamu iya hanza daura kwamar ilyasu yakubu da gawa sanusi madatai da magaram isa jikan mai saje toro zaki so dangi zomawa akwai firdausu ibrahim na'ibawa akwai su manya abubakar shi sarakuna akwai kuma isa abubakar tsoho mai albarka akwai shugaba ila mai kanti da shayi garkin daura akwai usman mai dala busheri akwai sani dawo alaska tsatson buron akwai kuma kwamar ibrahim lara gabta akwai ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a akin jihar niger akwai kuma yusuf madatte da magaram akwai ibrahim dan fulani yayari akwai yahaya da azari a karshe ina gaida dukkanin mai sauraron wannan gidan rediyon suna na haɗari mai kwamfuta mai yama daga jihar kebbi a najeriya memba daga murya matasan lahiyar afirka to marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayoyinsu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya Masu sauraron mu assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da uku. 506 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. דעות ופוליטיקה.